اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى يا كو مزاجي كزونر دماتا يونكو ايندكو كزون ديدي اياوركو الله بازيد اولا مكو بيدها كبا kuma kada ku cutar da su wurin ciyarwa ko wurin zama ko a wani abu daban kawai don ku kuntata masu idan matan da aka saka masu juna biyu ne to ku ciyar da su har sai sun haifi abin da yake cikinsu idan kuma suka shayar muku da 'ya'yanku to ku ba su ladar shayarwarsu ku yi shawara da juna akan ladar da za ku ba su a bisa adalci idan miji ya ƙiba mace abin da take so na lada ita kuma ta ƙi yarda sai dai abin da take so to uba ya ɗauki hayar wata mai shayarwa daban ta shayar masa da ɗansa